dan Allah dan annabi kin ga dai halin da nake ciki a nan wallahi hajiya a taimaka min dan Allah dan annabi a fitar da ni daga wannan bala'i da nake ciki kenan wallahi gidan maza za a kai ni zaman wakafin nan wahala wallahi hajiya da asaba kenan amma kai ka fi sanin kowa ka fi kowa sanin halin da ni nake ciki mata zalla yaki da jahilci ne malamin mu kuma in ya rubuta mana a baro Allah wanke ta zo gaban mata tsaya ta ce ni ce a kin ga zan iya wannan karatu ba ga motar maza zalla can wannan mata ne zalla au kuna na kara gaba ajaju ina zuwa zo mu je tawo tawo ban da rigima mata zalla ne muna mata zalla ta yi ce nake ga kamar ba iska kuma dai mm, mm, mm, a'a Mata zalla